Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. ranar litinin uwar gidan shugaban amurka melania trump za ta fara ziyarar ta farko zuwa kasashen waje tun da mijinta ya hau kan mulki yayin da za ta ziyarci kasashen afirka hudu domin yada shirinta na inganta rayuwar yara mai suna b best wato kasance nagari. kowanne daga cikin ya fito ne daga kasar da take da irin nata kalubalen a cewar melania a lokacin da take magana gaban wani taro a gefen babban taron shugabannin kasashe na majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa amma na sani a zuciyata baki ɗaya muna da ƙudurin rainan manyan gobe su zama suna cikin farin ciki da lafiya har zuwa girmansu fadar shugaban amurka ta white house ta ce malani za ta kai ziyara ne kasar ghana da malawi da kenya da kuma masar hukumar raya kasashe ta amurka usaid ce za ta taimaka wajen shirya wannan tafiya haka kuma a wannan ziyara tata za ta mayar da hankali ne akan lafiyar iyaye mata da jariransu abinci mai gina jiki ga mata da yara ƙanana ilimin ƙananan yara da kare namun daji da kariya ga cuta mai kare garkuwar jiki haka kuma ana sa ran melania za ta bayyana rawar da amurka ke taka wajen taimakawa ƙasashen da za ta ziyarta a faɗin duniya mutane bakwai cikin goma na mutuwa ne sanadiyar cututtuka da suka hada da hawan jini da ciwon daji da ciwon siga da mummunan ciwon huhu a cewar wani bincike da aka kafe a fitacciyar mujallar nan ta the lancet cikin wannan watan waɗannan cututtuka ba wai kawai suna saurin kashe mutane ba ne jinyar suna da tsadar gaske binciken da aka kafe a mujallar the lancet ya kimanta cewa cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa ƙasashe masu tasowa za su kashe sama da dalar amurka tiriliyan bakwai kan waɗannan cututtuka shekaru uku da suka gabata shugabannin duniya sun yi alkawarin rage samun mace-mace daga ire-iren waɗannan cututtuka da ake samu da kashi ɗaya cikin uku zuwa shekarar 2030 a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na ranar alhamis babban daraktan hukumar lafiya ta duniya dr tedros adhanom ya ce kasashen duniya ƙasa da rabi ne za su sami iya cimma wannan manufa yana mai kiran shugabannin duniya da su bayar da himma kan wannan batu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa kasar China ta kwaikwayi yadda Rasha ta katsa landan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. Wadda ke kai wasu hare-hare kan kwamitocin gudanarwa na jam'iyyun siyasa da wasu ƙwararru daban-daban ta hanyar aika musu da sakonnin imel irin na kutse. Wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa FireEye shi ne ya gano hakan sai dai har yanzu akwai wasu batutuwa da ba a tantance ba kamar irin bayanan da china ta samu a dalilin kutsen da ta yi da kuma yadda za ta yi amfani da bayanan har yanzu dai babu masaniya kamfanin fireeye ya faɗa wa muryar amurka ta saƙon imel cewa har yanzu dai cikin har-haren da ake kaiwa ba mu gano abin da ake son cimmawa ba ya zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin trump sun yi shiru kan wannan batu suna masu alkawarin wato bayyana bayanai cikin mako mai zuwa a jawabin da mataimakin shugaban kasa mike pence zai yi a nan a birnin washington dc kutsan da kamfanin facebook ya bayyana jiya juma'a an yi masa wanda ya shafi bayanan mutane miliyan hamsin wani kuma bayan ne ga babbar kafar sada zumuncin wadda ta kwashe watanni tana kokarin maido da martaba a idon masu amfani da ita. baya ga mutane miliyan hamsin da ake kyautar zaton masu kutsin sun kwashi bayanansu kamfanin ya nemi ƙarin wasu mutane miliyan arba'in da su shiga cikin shafin domin a tabbatar facebook ya sanar da hukumomin tsaron kutsen da aka yi mishi wanda ya ce ya tsayar da shi jiya juma'a kamfanin fasahar ya ce ba shi da tabbacin cewa ko an yi amfani da bayanan wato bayanan mutanen ta hanyoyin da ba su dace ba amma ya ƙoƙarin warware matsalar da yake magana da manema labarai jiya juma'a mataimakin shugaban facebook guy rosen ya ce kutsen da yana da girma kuma babu alamun an auna wata takamaimiyar ƙasa ce daga ƙarshe firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ne da aka kulla da iran kan nukiliya ta kawo yaƙi kusa a gabas ta tsakiya da yake magana da wakilin murya amurka a birnin new york jiya juma'a firaminista ya ce iran ta karɓi biliyoyin dala amurka kuma an janye mata wasu takunkumi a wani bangare na yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya amma ba ta yi amfani da kuɗin ba wajen ce da al'ummar ta gaba ba ya ci gaba da cewa sun ɗauki dala biliyan goma sha biyar domin kera makaman takala ta yadda za su kauce ilahirin gabas da tsakiya Labaran duniya kenan kuka saurara. tomadala yanzu kuma ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. madalla kafin mu yi nisa ga Nasir yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaje sannu da kokari kuma mu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan yadda cutar kwalara ta ɓarke a jihar Neja da kuma matakan da hukumomi suka ɗauka domin kare yaduwar cutar. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan zagaye karo na biyu da likitoci suka yi a maraɗin jamhuriyar Nijar tare da raba ƙwayoyin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan rigakafin yau da kullum da kuma yadda rigakafin ke gudana a ƙaramar hukumar taura da ke jihar Jigawa. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana a kan yadda rigakafi. musamman na yau da kullum da kuma na gida-gida wanda ke gudana a faɗin jihar Borno a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar polio mai nakasta yara. Rahotonmu na biyar wanda zine zai zama rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin. zai yi magana a kan ƙoƙarin da wata ƙungiya ke yi na gudanar da ƙidayar mutanen da ke ɗauke da cutar hiv aids a faɗin najeriya da kuma yadda aikin ke gudana a jihar Bauchi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Ya zuwa yanzu rahotanni na nuni da cewa Cutar kwalara ta ɓarke a jihar Neja, ta yadda ta shafi mutane da dama, sai dai hukumomi ba su yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da suke yi na shawo kan yaɗuwar cutar a faɗin jihar ta Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Sama da mutane talatin ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka samu matsalar ambaliyar ruwan sama. Al'amarin da ya sa masana ke fargabar barkewar cututtuka a sakamakon gurɓacewar ruwan sha. Daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Idris ya ci daga cikin mutanen da suka kamu da wannan cutar tuni har mutane biyu sun rasu a can ƙauyen libali da ke yankin karamar hukumar magama kamar yadda ya yi ƙarin bayani Kolera ne gaba ɗaya dai da muka samu har dai zuwa yau da ne muka kira su 31 ne kasu dama sha'anin mutane mu da ke can ba su kwaɗe da wuri to ma dama abin da suka yi za lokacin da abun ya fara tuna zuwa can asibitin general hospital ya wuri a wajen lokacin wani aka samu mutuwar kebi lokacin aka samu mutuwa ɗaya sai kuma wanda cikin wanda bai je asibiti da wuri ba a can a cikin gari shi ma alemai rasuwa mutum biyu kenan amma mun ji kamar ana cewa mutum shida suka rasu a a mutane mutane biyu shi dama shi matsala shi ne in ya fara guri daya in ba a maza ɗauki action ba sai ga cewa munya ta yaduwa amma ga da muka ji na magama in kawai muka yi bam a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger tare da gudunmuwar wasu kwararrun likitoci da rundunar sojin saman Najeriya ta turu a nan jihar Niger na ci gaba da bayar da tallafin magungunan cututtuka daban-daban a sansanin da aka keɓe ma mutanen da ambaliyar ruwan ta yi a garin Zangeru kamar yadda Dr. Ibrahim Idris yake cewa. Muna cikin wannan kuma sai muka samu taimako daga gurin abin response team na Nigerian Air Force na sojin sama su to kusu kuma da suka je ma ba wai ainihin waɗanda wannan abin ya shafa kawai suka ke kula da su ba yanzu ma abin da suke yi duka mutane da ke zungeru da kewaye wanda har zama za su iya zuwa cikin ID wurin da aka aje su suna suna ba su medical treatment duk da wannan dai likitocin na ci gaba da ba da shawarwari musamman ga mutanen da ke shirin komawa garuruwan su bayan janyewar ambaliyar ruwan suka koma yanzu nan shawarar zan ba su shine kasan a lokacin da aka wani ambaliya din shi wannan ruwa din ya kwaso datti cikin rijiyoyi da muke sha so in suka koma yanzu nan wannan rijiyo din ya kamata su sayan da za su tsabtace ruwan da ke ciki kayan su fara amfani da shi kuma a rika dafa ruwan kafin a sha eh to in ya kamata a rinka dafa ruwa rinka shi ne mafi sauki Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya ganin irin illar da cutar malaria ke dauke da ita da kuma irin illar da take wa yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu Likitoci a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani zagaye karo na biyu da kuma raba ƙwayoyin rigakafin cutar ta cizon sauro ga mata da ƙananan yara. in ji wakilinmu shu'aibu mani. sabilin ganin bazuwar cutar zazzabin cizon sauro mai lahani ga mata masu ciki da ƙananan yara ya sa likitoci shiga zagaye na biyu cikin wannan shekara domin rarraba ƙwayoyi na tabbatar da rigakafin cutar zazzabin cizon sauro cewa da cps malam musa ɗanladi jami'in waye kai a asibitin sula dangara. amma wanga kamfe wanda ake shine ake ce mu da shi cts shi mai prevention de paludism seasonal kenan rigakafi ne ake na masassarar cizon sauro ga yara kankana yan wata uku zuwa shekara biyar kenan kamfe din da ake yi shine ake bi gida gida a bada wannan wannan magani wanda idan suka sha shi zai kare yaro da masassarar cizon sauro tare da yarda ubangiji cikin wata guda ya sha maganin kala biyu ne akwai na 'yan wata uku zuwa shekara guda akwai kuma na 'yan daga shekara zuwa shekara biyar to in aka ba su wannan magani eh, in suka sha na yau kwana uku za su yi suna sha in suka sha na yau gaban likita da ya ba su a can cikin gida tunda gida gida ne kuma a ba oye ko uban gobe ya basu na gobe kuma ya basu na banda gobe to cikin wannan tsawon kwana uku aka ba yaro ya sha da yarda ubangiji ba za a yi masa sarar cizon sauro ba har tsawon wata guda kuma zagaye na biyu ne yanzu muke nan an yi deja zagaye na farin kuma zuwa gaba za a yi zagaye biyu zagaye hudu za a yi cikin damunar ga to duka aiki kamar yadda kun sani ba a ci baya da matsala to matsalolin da aka samu su ne yawanci iyaye suna manciya su ba yaran kwana na biyu da na uku ko ko wasu gidaje in aka je sai iske an rufe ba kowa cikin gidan akwai isasshen magani wanda an ba da likita Ko kowace likita kuma zagayen kowace likita akwai yawan yaran da za ta wannan magani na ɗiyan haɗiya ana bada shi ne domin kare lafiyar ƙananan yara da cutar zazzabin cizon sauro mai hallakawa da gaugawa don haka malam musa ɗanladi moshe waye kai a asibitin sule ɗangara ya kira ga uwayen ɗaya domin ɗaukar matakai kwakwara da kuma bin umarnin likitoci. To kiran da za mu al'umma su san mahimmancin abin tun da yanzu lokacin masasarar cizon sauro ne su buɗe kohohinsu da wannan masu shiga gida-gida din don ba da wannan maganin su tarbe su da kyau kuma eh, jawabin da suka ba su su rike shi da kyau wato cewa da su ba da maganin da kyau ga yara kuma bayan wannan kada amince da kwana cikin gidan sange ba don an sha magani ba za a bar yaro ya kumba cikin gidan sange. a yi kokari a tsaftace muhalli saboda rashin tsaftar nan tana kawo yaduwar masassarar cizon sauro. Sha'ibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa rigakafi ga ƙananan yara musamman na yau da kullum shine ke ƙara kare su da kuma ƙara musu karfin garkuwar jiki daga kamuwa da cututtuka daban-daban da ka iya lahani ga rayuwarsu. Halimatu Abdullahi ta duba mana yadda rigakafin yau da kullum ke gudana a karamar hukumar taura da ke jihar jigawa. rigakafin yau da kullum da ya kamata a yi wa jariri daga haihuwa zuwa watanni taransa na farko a duniya kafin ya cika shekara guda hanya ce ta ƙara wa jaririn lafiya da ma bunƙasa rayuwarsa baki ɗaya. To koyaya abin yake a ƙaramar hukumar taura da ke jihar Jigawa? na yi tattaki zuwa babban asibitin da ke karamar hukumar wanda hajiya dago wada ita ce babbar jami'a mai kula da sashen rigakafin kananan yara tare da awon ciki ga mata masu juna biyu a karamar hukumar taura yayin da suka zo nan awo farkon zuwa awo muna musu lakca kina haihuwa a cikin satin da kika haihu ki ɗauko ɗanki ki kawo shi rigakafi asibiti mukan gaya musu rigakafin nan ba kwandala da su biya kati kyauta ne allura kyauta ne komai na yaro kyauta ne abinda muke bukata uwa kawai ta samu damar ta ɗauko ko ɗanta ta kawo shi asibiti. Daga kwanakin yaro nawa ake fara yi mishi wannan allurar rigakafi zuwa ta ƙarshe da kuma kamar wacce da wacce ake yi. Wannan rigakafi idan an zo na allurar farko da ake shi ne za a yi musu BCG allura ce ta tarin fuka. ita kuma hepatitis da muke ita ce ta rigakafin ciwon hanta bayan mun musu wannan za mu ce musu sati shida dan yana cika sati shida da haihuwa a duniya sai su mai doshi zuwa na biyu kenan idan ya zo wani yaron abin da za a mishi za a mishi penta ta kara tarin ƙiƙa wato tarin shiƙa wanda ake yara suna yi suna sheƙa wannan sannan za a yi mishi wata allura da ake ce mata pcv pneumococcal conjugal vaccine ita kuma ciwon haƙarƙari sannan opv nan ita ce dai ta shan inna dan za a yi ta hawa uku dukansu sannan idan ta dawo zuwa na uku za a yi mata kamar yadda na gaya miki haka amma za a ƙara ɗaya ɗaya a kai ita ce ipb ita ipb ɗin tana nufin impacted folio vaccine allura ce ta folio amma ta uji ba ta dugon baki ba a baki za a diga ta ba kuma wannan kara amma su ita ta cinya da muke yi to kin ga anan yaro ya gama hawan matakan allurar ciwon tarin shika ciwon pneumonia da muke gaya muke a ciki da eh. ciwon shan inna ya gama matakansa kawai za a ce da uwa ta tafi gida sai yaron ta ya cika wata tara shine zuwa na biyar mm. idan ya zawo zuwa na biyar din nan wata tara yaro ya cika wata tara to za mu bashi vitamin a blue capsule shi ne wanda za a bashi mataki na farko kenan za a bashi kuma rigakafi ta kyanda wacce ake ce mata measles daga nan za a bashi yellow fever wato ita ce allurar da ake cewa ta yan lisuwa wato danya daga nan in aka wa wannan yaro yaro ya riga ya samu cikakken rigakafinsa hajiya dago wada nan ta babban asibiti da ke karamar hukumar taura halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. A jihar Borno, Arewa maso gabashin Najeriya ma, hukumomi da masana harkar kiwon lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙoƙarin cimma yara ƙanana domin gudanar da rigakafin yau da kullum da ma rigakafi na gida-gida domin kawar da cutar polio wacce ake ƙoƙarin kawar da ita daga Najeriya kwata-kwata. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da daraktan kare yaduwar cututtuka na jihar borno dr babagana abiso akan yadda rigakafin yake gudana a fadin ta jihar borno ganin irin kwangabakan baya da aka yi ta samu na tsame najeriya daga cikin kasashen da ake samun bullar kwayoyin cutar shan inna Na tambayi Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko na jihar Borno, ko ya aikin rigakafin cutar shan innan ke gudana a jihar ganin halin tsaro da jihar ke ciki? A jihar Borno dai kamar yadda aka sani kamar wasu jihohi muna yin alluran rigakafi wanda da an shirya daga national sannan kuma banda wannan wanda aka shirya a national akwai abin da ake kira routine immunization wanda ake yi a asibitocinmu yau da kullum muna faɗakar da mutane su je su ɗauki wayannan rigakafin ma yaransu sannan kuma akwai musamman ma in an duba yanayin da muke ciki na rashin tsaro a borno akwai wa'insu wuraren da ma'aikata mu ba sa iya zuwa amma da amfanin muna haɗa gwiwa da 'yan civilian jtf da kuma sojoji muna zuwa wayannan wuraren muna musu rigakafi din sannan kuma uwa uba akwai malamanmu da iyayenmu na traditional leaders suna ba da gudumawansu kwarai da gaske saboda haka yanzu haka ma ba mu da matsaloli kamar na da ya zuwa yanzu akwai guraren da ba kwa iya kaiwa domin gudanar da wannan aiki na rigakafi a jihar borno in na ce maka babu ba gaskiya na nake faɗa ba saboda yanzu haka muna da local governments guda biyu wanda ba ma iya zuwa da abadam da marte sannan banda wayannan ma akwai some of the communities wayansu garuruka din akwai wayanda ba ma iya zuwa mu kadai ko kuwa mu idan muka tura ba su iya zuwa ba muna amfani da civilian jtf da kuma sojoji suna taimaka mana suna raka mu a je a yi wannan ah, rigakafin sai a dawo ban sani ko kuna samun mutanen da ke yin turjiya wajen ansar wannan rigakafi ba yanzu dai a ya kwarai da gaske da da muka fara wannan rigakafi din muna samun waɗanda suke kin karban rigakafin da dama amma yanzu haka da muka sa malamanmu da iyayenmu na gargajiya da kuma sauran mutane abin ya ragu kwarai da gaske yanzu wa'anda suke kiɗin da kam ana samun fiye da dubu goma haka amma yanzu haka bai wuce mutane 400 zuwa biyar ba wa'anda suke kin karba su din ma mun ɗauki mataki akan za mu bi su gida-gida za mu fadakar da su da malaminmu da iyayenmu na gargajiya da har hukuma ma muna sawa ana, ana, ana fadakar da su Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko na jihar Borno kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Maidugurin jihar Borno. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne mai sunan. Allah ya raya shehu. Allah ya bashi albarkan mai sunan. Allah ya raya. kukan jaririn nan ya yi yawa ha haba Amina, kira shi da sunan shi mana. To gogo, Shehu dai na kuka mana. Kin gani? Kin gani ko? Ya ji ki, ya daina kukan. <laughs> Yawa, saurare ni da kyau ki ji abin da zan ci. Ina jin ki gogo. Kwana biyu da suka wuce, na haɗu da wata jami'ar bincike akan harkan polio shan inna. Tana gudanar da bincike akan yaran da suka kamu da cutar polio a garin nan. Musamman yara 'yan shekaru goma sha biyar zuwa ƙasa. Ta yi bayani mai tsawo muhimmi ta ce lalle iyaye su tabbata tabbatar da an yi wa yaransu allurar rigakafi irin su shehu a tabbatar an yi musu. Gaskiya ne goggo ta kuma ce da zaran an ga wani ya kamu da cutar a hanzarta kai rahoto zuwa asibiti mafi kusa. Yana da kyau a sani ba dukkanin shanyewan bangaren jiki ne cutar foliyo ba amma kwararren jami'in lafiya ne zai iya ba da tabbacin hakan. Kin ga lokacin muna yara fa ba wannan allurar rigakafin sai ki ga yaro ya ne babu kafafu gashi yanzu an gano maganin wannan cuta ga allurar rigakafi ba na son shehu ko wani yaro a zuri'ar mu ya kamu da polio kar ki damu goggo zan tabbatar an yi wa shehu dukkan allurar rigakafin polio da na sauran cututtuka Allah ya yi miki albarka na gode kwarai goggo ai sai mu je mu ɗauki hotuna ko hotuna har da ni tsofai tsofai da ni <laughs> kai goggo ku tabbata an yi wa 'ya'yanku allurar rigakafin cutar polio mu tabbata mun kori cutar polio daga jihar Borno yau ba sai gobe ba. Har yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya. Wata ƙungiya mai zaman kanta da kuma hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi sun yi hoɓɓasa domin gudanar da ƙididdigan mutanen da ke ɗauke da cutar HIV AIDS. Inji ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu. Ƙungiyar Na'is ta ƙarƙashin naka ta fara ƙididdigan yawan masu ɗauke da cutar ƙanjamau a fadin Najeriya inda daga arewa maso gabas ta fara da jihar Bauchi a garin Badara da ke karamar hukumar Alkaleri. Jami'an Na'is a arewa maso gabas Hajiya Rashida Almustafa ta yi ƙarin haske kan shirin. Mun kawo yara nan kirfi, Bauchi sun ƙara mana ƙarfin gwiwa sun yi eh, kyaututtuka suka hada kan abun da dama muke bawa gidaje dama ba wasu abubuwan kirki ba ne muna ba su maganin sauro don dai mu dai mun zo kawo sanin su da kiwon lafiya to yanzu yau kwamishina ta turo bakatma gaba daya jama'an su sun zo mun zo nan tare mun zo mun kaddamar mun ba da wayanan kyaututtuka tim din kirfi nasara dai gaskiya alhamdulillah an cimma nasara musamman ma nan bauchi saboda yanzu dai a gaba a cikin gaba ɗaya najeriya muke kan gaba bauchi ne number one a wannan farawa da kai wanda suka karbi wannan sun yadda ana yi al'umma yadda suka ga wasu sun yadda su ma su yadda saboda yana da kyau kiwon lafiya ba abin da ya fi shi ana sanin lafiyan jikinka a duba kuma nan take ba lafiya in akwai ana turawa asibiti nan take a baka komai kyauta kaga dai yana da kyau mutum ya bada haɗin kai kar wani ya zo ya zuga ce ga wani dalili ga shi babu shi illa a san lafiyar mutum kuma daga federal government ne gwamnati tarayya ne ya tura daga federal ministry aka haɗa kai da naka da sauransu suka tura a yi wannan aikin saboda haka babu wani magana daban illa dai don sanin lafiyar mutane kuma a kula da su. Ajiya Rashida Almustafa kenan. daga kungiyar na'is shugaban bakatma mai kula da cutar hiv a jihar bauchi dr samba alkali uh, manufar wannan ziyara tamu da muka kawo wannan waje shine uh, bayan bayani da muka yi na cewa an zo ne ana kokarin tantance masu cutan kanjamau kuma wannan abu da ake ba wai a bauchi state kawai bane ne abu ne daga ƙasa daga abuja suka zo saboda hidima ne na ƙasa gaba ɗaya abu ne da za a yi shi duka ko'ina kowane lungu a ƙasar nan so su wannan tim da suka zo na north east sun fara da bauchi sun zo su tantance duk masu cutan wannan abu to mu kuma matsayinmu na eh, ma'aikata da aka ba su nauyin lura da wannan hidima muka ga cewa ya dace mu biyo su inda suke aikin nan mu tabbatar da cewa abin da aka turo su su yi ana yi ko kuma shi zai ba mu dama mu ga cewa in akwai wasu matsaloli za mu gani da idon mu saboda in matsalolin ya shafi mu za mu iya magance shi sai mu magance su abin da ya fi karfin mu da za a tura gaba sai a tura gaba saboda sun zo ne ah, state mu. da yake karkashin mu so ya dace mu zo don tun kafin su zo dama mun turo mu da suka zo suka sanar da mutane cewa ga abin da za a yi kuma ga muhimmancin abin zuwa nasu alhamdulillah zuwa yanzu dama duk in sun yi eh, ba da rabashi ba ne na farko sun jejje wasu lokal gamma to in suka yi sukan zo su bamu bayani me suka je suka yi ga irin nasarori da suka samu kuma ga irin dan mishkiloli da suka samu zuwa yanzu duk abin da suke yi dai alhamdulillahi babu wasu matsaloli da zai kawo cikas ga wannan aikin. Dokta Sambo Alkali kenan shugaban Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.